rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wai idan boka mai yin boka ta yi abinci ta yanka da raba ma mutane amin to wai mai hukuncin abincin to kasan dai yankan boka eh, wa ma zubiha ala nusubi ne abinda aka yanka ma gumaka ne wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq haka Allah yake kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba shine ma'ana aka ambaci sunan wani Allah shine bokancin a yanka ma aljani an ambaci sunan wani Allah Allah ya hana ci wannan ta fuska ɗaya kenan ta fuska ta biyu in ma ba yanka ta yi ba zuwa ta ta siyo abinci daga kasuwa ta zo ta yi abinci da zuwa ta ta siyo nama aka zo aka yi abincin wannan hulwanin kahini ladan mai boka ne shi ya gaya maka a na abubakar wannan bai ishe ku ba eh? an ba shi nama ya ci da ya bayyana cewar bokanci ne mutumin ya yi ya amfani wannan mai tambayar ya ce allah ya kara lafiya don allah ana ji tambaya zuwa ga malam allah ya kara masa lafiya da nisan kwana mai albarka amin ya ce malam wata mata ce da wasu miyagun mutane musamman masu sihiri ke fama da ita sau da dama suna zuwa mata cikin sifofi daban-daban kuma tana ganin abubuwa masu ban tsoro da dare amma alhamdulillah duk yadda suka yi kokari ba su taba samun galaba ba su taba samun galaba ba saboda tana da karfi a addu'a ba ta wasa da askar na safe da na yamma kuma tauhidinta yana da karfi matuka wannan lamari ya ƙara mini ƙarfi a imani da tauhidi har na fahimci muhimmancin addu'a da dogaro ga Allah yanzu tambaya ta ita ce yaya ya kamata ta ci gaba da yi don ta ƙarfafa kanta da kariya daga sharrin waɗanda ke nufin cutar da ita da jazakallahu khairan a ta dawama kan abin yau ta riga ta samu ta samu abin da ta samu sanadari Allah ya ƙara mata yaƙini ta yi ta gani cewa an kasa galaba a kanta to kada ta sake kada ta sake galabar eh, rashin galabar a kanta saboda dagewarta ne cikin addu'a da askar kada ta sake in ta sake sai a zo mata ta wannan saken nata eh, don kuma dama su shaidanu kowace haka take nema suna neman lokacin da za ka gafala ne suna neman lokacin da za ka manta a lokacin za su zo su cuce ka hmm. sau da haka sai a zamanto ana kiyaye ana kiyaye wato askar. na tsari da kariya Allah ya tsare mu ya kare mu baki da wannan kuma yace Allah ya ji mahaifa ya tsara imani ya sa a gama da duniya lafiya amin yace bank of industry sun yi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya suna ba da bashi na naira miliyan biyar za ka nemo kaya za su tura ma wanda za ka sai kayan a wajensa kuɗi naira miliyan 4,765 za a biya kudin a cikin shekara uku akwai abin da suke cewa interest na 9% na kashi 9 cikin 100 a shekara uku za ka biya naira 6,350 miliyan 6,350 da 350 ga kuma 235 da aka cire tun farko da aka baka kudin Ah, to sannan in bai halatta ba don Allah malam a dan faɗakar da mutane illar da ke cikin wannan bashin in ko mutum ya karɓa menene hanyar da zai bi ya mai da kuɗin to wannan gaskiya ba ba mu'amala ce ta ciniki ba mu'amala ce ta bashi don da suka ba ma mai sayar da ka mai wanda za ka sai kayan a wajensa kudin sun bayar ne akan sun biya maka kai kuma za ka biya su shi yasa ne ma za su zabtare a ah, har ma wato ba ma sai kana da bukatar kayan ba kawai ka je ka samu mai kaya su su tura masa kuɗi in ya so daga baya kaya ya baka kuɗi ya baka ba ruwan su mu'amala ce ta bashi da ruwa da ake rufe ta da kamar a nuna an yi cinikin murabaha bayan ko ba cinikin murabaha ba ne saboda haka wannan gaskiya ba tsari ne da shari'a ta yadda da shi ba jama'a mu ci gaba da addu'a kan Allah ya kawo mafita ga musulmin wannan kasa su bank of industry suna nan suna kokarin yanda yake za su fara window za su fara bayar da tsare-tsaren abubuwan da ake fitowa ta bangaren su na tallafi ta hanyar da yake ba ta kudin ruwa ba ta hanyar da zace da shari'ar musulunci kama kowane abu a cikin kasar dole yana bukatar matakai da samun license da sauransu Allah ya yassare su samu kuma Allah ya sanya ma musulmi a wannan ƙasa mafita a cikin dukkan mu'amalar da suke yi samu su tsira daga mu'amalar riba amma wanda ya riga ya karba ya samu kansa a cikin wannan bashi to sai ya yi ya kokari ya biya a ya kokari bakin kokarinsa ya wato ya kawo ƙarshen mu'amalar domin in ba haka ba yanayin da yake ta yin wannan biyan yana cikin wannan mu'amala ta riba wani iyadu billah Allah kuma a yawaita tuba zuwa ga Allah jalla a kan abin da aka yi bisa jahilci ko bisa mantuwa Allah mai yafiya ne insha Allah na to sannan wannan ya ce malamai gaskiyar hadisin da ke cewa a ranar alkiyama za a zo da wani bawa za a duba aikinsa sai a ga duk babu wani aikin alkhairi sai dai tarin zunubi sai a ce a je a ƙara dubawa sai a ce ai bai da wani aiki sai wannan tarin zunuban sai aka ƙara dubawa sai aka ga wata yar takarda sai a buɗe ana buɗewa sai a ga kalmar la'ilaha illallah sai a ɗora ta a sikeli sai da ɗora wannan zunubin a gefe sai a ga wannan la ilaha illallah ta rinjayi wannan zunubin sai a yi masa gafara eh wannan hadisi ne ingantacce shine ake ce ma hadithul bitaqa ne eh, hadithul bitaqa yana nan a cikin littafan sunna kamar na sunna na ibnu abi asif kuma littafan littafan tauhidi littafan tauhidi duk sun kunshi wannan hadisi ana kawo shi wato a ana kawo shi a wato muhimmancin tauhidi da kalmar la ilaha illallah da kuma a cikin babin Ashafa'a. shafaa saboda haka kada ai sake da wannan kalma ta la illallah kada ai sake da tsayawa a kan ma'anoninta da abin da ta kunsa da abin da take hukuntawa domin ita kadai za ta iya zamantowa sanadiyar tsiran mutum idan dai mutum ya faɗe ta yana mai islafi, yana mai gaskiya da cikin zuciyarsa na yana mai yaƙini a kan ma'anarta yana mai miƙa wuya a kan abinda take hukuntawa a Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin ahalu la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amin ya Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka Allah ka karba addu'o'in mu Allah muna roƙonka ka sanya mu a cikin ahlul ijaba Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka jikan mu ka jikan magabatan mu Allah ka shirye mu ka shiri zuriyar mu Allah ka sanya zuriyar mu da iyalan mu su zamanto sanyin idaniya a gare mu Allah muna roƙonka ka sa ka ba mu gamawa lafiya Allah ka cika mana da imani Allah ka kyauta ƙarshen mu Allah wanda suka rasu muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah marasa lafiya lafiyar mu muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai wanda za a yi masa operation cikin yan uwan mu muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka inganta masa lafiya akwai wanda suka a tare a sabon gida suna roƙon neman addu'a daga wannan majalisi ne albarka Allah muna roƙonka Allah ka sanya musu albarka a cikin wannan gida nasu Allah ka ba su tsari da kariya Allah ka ije musu dukkan sharri abinda da ke cikinsa na alkhairi Allah ka ba su cikakken rabo abin da ke cikinsa na sharri Allah ka ije musu shi Allah ka sanya musu albarka a cikin abin da ka azurta su da shi akwai wanda akwai marasa lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai masu neman addu'a akan al'amuran da suka taso masa muna roƙonka Allah ka biya masa bukatunsa akwai wanda yake neman addu'a akan abin da yake fuskanta muna roƙonka Allah ka yi masa jagora Allah ka yi riko da hannunsa Allah ka dawamar da sutura a gare shi Allah ka ba shi kariya daga kariyarka ka ba shi aminci da amincinka akwai wanda mahaifiyarsa ta rasu muna roƙonka Allah ka gafarta mata ka sa aljanna makomarta masu neman addu'a akan rashin jituwa da suke samuwa tsakaninsu da iyalansu muna roƙonka Allah ka daidaita su masu neman haihuwa muna roƙonka Allah ka azurta su da zuriya tsayi ba akwai wanda yake cikin kunci akan al'amuran harkokinsa muna roƙonka ka sanya Allah ka sanya masa mafita Allah ka warware masa matsalarsa Allah ka kawo mafita a gare shi Allah ka ije masa dukkan abinki Allah ka zamanto gatansa Allah muna roƙonka ka saukan mana alkhairi a wannan ƙasa ta mu Allah ka ɗauke mana halin tsanani tsanani da muke ciki a wannan kasa kamu Allah muna neman ka albarkar istighfarin mu muna roƙonka Allah ka ɗauke mana azaba ka saukar da rahama a gare mu ka ba mu rayuwa mai albarka ka saukar mana da damuna mai albarka ka sanya mana ƙarfi bayan raunin mu ka sanya mana aminci bayan tsoron mu ka sanya mana wadata bayan talaucin mu Allah muna roƙonka ka ije halin tsoro da ake ciki a wannan kasa tamu musamman jihohi da ke kewaye da mu muna roƙonka Allah ka ije musu Allah ka ba su aminci Allah waɗannan 'yan ta'adda Allah muna roƙon ka kai mana maganin Allah musamman 'yan ta'adda da suka ta'addanci ta'addanci akan mutane ɗan uwanmu musulmi a cikin ƙauyukan jihar Zamfara a wannan sati da ya wuce muna ka Allah kai mana maganin Allah ka ɗaukar musu fansa Allah ka ɗaukan mana fansa ya rabbal alamin Allah ka ɗaukan mana fansa Allah ka ɗaukan mana fansa da ya gare ka Allah muna roƙonka ka san su Allah muna roƙonka ka kawo ƙarshen wannan shirri nasu wanda suka yi wannan ta'addanci Allah ka kyale su Allah muna roƙonka ka saukar da azabarka a kansu Allah ka watsa aniyarsu. Allah ka tarwatsa jami'in su Allah ka bar su su ji daɗin kuɗaɗen da suka karɓa Allah ka sanya da'ira a kansu Allah ka sanya su aina masu qifo uqidu wa qutilu taqtila Allah ‘yan uwanmu na Falasɗin, Allah ka ba su aminci, Allah muna roƙonka ka ba su aminci da kariya. Allah suna cikin yunwa Allah ka ciyar da su Allah suna cikin tsiraici Allah ka tufatar da su Allah suna cikin tsoro Allah ka amintar da su Allah ka saukar musu da mataimaki daga gare ka Allah ka tayar musu da mai majibincin lamari a gare su Allah makiyan kuma waɗannan azzalumai Allah kai maganin su Allah ka kawo ƙarshen zaluncin su Allah ka saukar da azabarka a kansu. Allah ka jefa ra'adani a cikin zukatan su Allah ka tarwatsa taron su Allah da su da masu taimaka musu Allah ka tarwatsa su Allah ka sanya sabani da rashin jituwa tsakaninsu da masu taimaka musu Allah ka raunana su Allah ka kawo karshen karfinsu Allah ka dakusar da kaifinsu rahmatika ya arhamar rahimin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عمن على المرسلين والحمد لله رب العالمين